a wata sanarwa da shugaban kwamitin kamfen na ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar apc ya fitar wato right honorable chibike rotumi amici da ke zaman gwamnan jihar rivers ya ce za su ɗauki wannan matakin ne saboda mrs dan fashion jonathan ta ba da umarnin a rika jifar 'ya'yan jam'iyyarsu ta apc yanzu haka dai akwai wani faifan bidiyo da ke yawo a yanar gizo uwar gidan shugaban ƙasar ta najeriya don fashion goodluck jonathan ta yi kira ga magoya bayanta a kan cewar wanda ya zo ya ce muku canji to ku jefe shi uwar gidan shugaban kasar najeriya ta bayyana haka ne a garin kalaba na jihar cross rivers a lokacin yakin neman zaɓe gwamna rotimi amici ya ci gaba da cewar waɗannan kalamai na tunzara jama'a ne sanarwar ta ce irin wannan ikirari irin na uwar gidan tsohon shugaban kasar buwa ne domin ita ma ta yi kiraye-kiraye da suka haifar da tashin hankali a gabanin zaben kasar na shekara ta 2010 tuni gwamna rotumi amechi ya ce sun aiki da wasiƙa ga babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya suleiman abba da kuma hukumar nan ta kare hakkin biladama domin ɗaukar mataki gwamna rotumi amechi ya ƙara da cewar jam'iyyar su ta apc jam'iyya ce da ke ƙaunar zaman lafiya don haka ba za mu goyi bayan duk wani mai mai son tada zaune tsaye ba ya ci gaba da cewar they need to know that when you have god behind you there is gwamna rotumi amici yana cewa ne idan kana tare da ubangiji ba abin da zai tsorata ka to ko martanin jam'iyyar pdp akan wannan zargin barista abdullahi jalo na zaman mataimakin kakakin jam'iyyar pdp na ƙasa kuma ga abin da yake cewa magana ta harka ta siyasa kamar wannan lokaci wanda 'yan adawan nan babu abun da ake yi illa a yi tashi faɗi a ɗauki baƙin jini a yarfawa jam'iyyar pdp don a durƙusar da pdp to wannan shine irin maganan da shi ameci yayi shine abun da ake cewa shashi fa Muhammad Ahmad Jamo lauya ne mai zaman kansa a Najeriya kuma ya mini fashin baki akan abinda dokar ƙasa ta ce kan wannan batu na kai uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya kotun duniya. kan ɗan ƙasa wanda yake tana daga cikin wanda ta sa hannu a cikin kafa wannan kotu yana tunanin cewa akwai karya yancin ɗan adam da aka yi mishi ko kuma eh, laifi na yaƙi ko kuma na kisan ƙare dangi zai iya gabatar da kotun shi a ofishin wato chief prosecutor wadda ke can birnin hek To amma game da ita uwar gidan shugaban ƙasa da su jam'iyyar adawa na Najeriya suna zarginta da aikata wannan laifi wadda ya kamata a ce an gurfanar da ita a gaban kotu kuma hukumomin Najeriya ba su yi haka ba wannan babu abin da zai iya hana su. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fata Fatakwal, Najeriya.